gani aka yi ƙasan yana ya wargaje kuma mutane kusan kowa na kuka kowa na cikin damuwan abin da ke faruwa a ƙasan to tun da mu da ne kuma galibin mutanen nan da kaga sun taru waɗansu irin mutane ne da suka taɓa mulkin ƙasar nan waɗansu daga ciki suna da bukata su ma su yi gudumawa domin a samu zaman lafiya to amma ba zama za ka yi a cikin ɗaki karka jin ga ɗaki zai rushe a kanka ka ce komai ba na tabbata shi yasa waɗanda suka kira mu mu je mu tattauna mu ga yadda za mu taimaki gwamnatin da ke ƙasan nan da federal government da state government da local government hakkin mutane na kansu mu gaya musu tun da dai ba taro ne wanda gwamnati ne ta kira ba mu samu incin gaya ma duniya abubuwan da ke faruwa a ƙasanmu da kuma yadda za a yi a gyara muna amfani da rayuwanmu na shekaru da yawa da gwamnati da yawa da muka shiga ciki da kuma waɗanda su ma da su aka yi gwamnatin nan me ya faru shine kowa na kuka a ƙasa iyakan dalilin da ya sa kenan to waɗanne shawarwari kuka bayar bayan kammala taron mun ce wannan takardar da muka rubuta communique da aka yi mun ce ya kamata a ba 'yan majalisa a ba gwamnatin tarayya a ba local government a kuma ba wanda ya isa ya faɗa a ci domin kada mu bar abin nan ya karke gaba daya ya lalace mu mai daɗi a zo a wargaza mana su me ya faru mutane ke koka haka me ya faru ake ta kashe kashe haka me ya faru muna tambayan kanmu to a cikin mu an samu waɗanda ke ba da amsa dalilan da suka ga yasa abubuwan suka kai ga wannan matsayi da jama'a suke cikin mummunan hali. Kun ba da shawarar cewa yana da kyau gwamnati ta kafa kwamitin sasanta rikice-rikice. Shin wannan zai yi tasiri? Yanzu ba gaya maka kaga ƙasar nan tamu ta Najeriya. Akwai mutane ciki masu hikima, haziƙai, masu ilimi, wanda ba kowa cikin gwamnati zai je zauna don an zaɓe shi je magana ba bai kamata tun da kaga shi shugaban ƙasa ko kuma gwamna ko ciyaman na local government mutum ne shi kaɗai aka tattara masa aikin rike ƙasan nan da mutanen da ke cikinta ya tsare lafiyansu menene laifi idan yana neman waɗanda ke ba shawara mu a ganin mu muna ganin abin kamar mun koma mulki ne irin ta soja in ka ji da yawa kai da kake da ikon yi sai ka zaɓi wanda ka ga amma kai kaɗai kasan nan ya fi ƙarfin mutum ɗaya shi kawai sai abin da ke kwakwalwansa zai aiki da ita. To ambasada kun ce a rage amfani da sojoji wajen harkokin tsaron cikin gida. Ganin yadda Najeriya take a yau, anya wannan zai tasiri? An ce ido wa karena ya ce wanda nake gani kullum haka hausawa suke magana. Yanzu sojan nan kungiya na tsaron ƙasa wanda ake jin tsoro a ƙasa ana jin tsoro a wajen ƙasa ya zama su ne kuma suke zuwa to in ta ɓaci musu muje ina shi yasa ga, aka ce ba wai don ba a ga amfanin su bane amma saboda ganin suna ayyukan da ba nasu bane in ta ɓaci ne a neme su ambasada ya haikon mun gode sosai da wannan bayani na gode